Yawwa. Kai, kai. Kai wawan ne kawai. Kai ne wawan kauye wallahi. Kai ne. Nan gurin kai kai saka na nufi tsari. Kai saka na nufi tsari. ba zan yi. Dogona kai. baka da mutum. In kai shagen ne mu birni ne. kai. amma magana za yi wa mutane sakarci idan tsoron ka nake Allah ya kine albarka to kai wallahi ba tsoron ka nake ba kawai dai ba na son ta ɗaci ne ba gidajen ƙauye kurin ka zo za mutane fitsari a gaban jama'a na gode Allah me za ka yi haba mala da mutuncin ka da komai a jikin masallaci ka zo ka warga kuma yanzu ku gaba ɗaya ku ki ibada ku zo ku zauna kuna sa mutane idanu yanzu kai kai saka hana ni na fitsari za ka faɗa maganar banza ne na gaya maka ni za ka faɗa can za ka ne ban gane can ba kai can ana tura ni kar ana tura ni za tura ni wajen yan sholi su yi mun kwacen waya ke na haka kace na gaya ma to zo kai na kina yi a ta da yi kai ai mu duniya ma da Allah ka raba mu da talauci wallahi haka kurin talauci ku zo ku zauna au au da alama baka yadda ba ba haka abin da aka rubuta a nan Allah ka raba mu da tsiya wallahi kai da tsiya da tsiya ta kuwa wallahi ba su ba ban gane tafi ƙasa ba na kina jakar din a na kina je karfi na ga alama so suke yi mun kwace wallahi hada baki suka da kan aljihu haka ana tura ni kar ana tura ni kar yawa nan zan dan ai can kasa fa kai kaga ban da mutum wallahi za mu mai dukan biya nan waye za wa duka